muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara mu a cikin wannan masallaci barka masallaci da karkashin santa ta makarfi imamin bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar lahadi shirin da hudu ga watan zulhijja hijira nufi sallallahu alaihi wasallam dubu biyar da dubu da arba'in da biyar wanda ya yi da talatin ko ga watan shida shekara ta dubu da ashirin da hudu miladiya mun haɗa wannan masallaci na mai albarka don ci gaba da karatun da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda na jantar da muka yi hutu a rabin sha'ban wato samu damar dawowa ba sai a daidai wannan lokaci a kafin mu tafi hutu muna cikin suratul anfal wanda mun yi darasi guda takwas a cikin suratul anfal ko mun tsaya daidai faɗin Allah ta'ala wa ma kana Allah li yu'adhibahum kuma an tafi, wa ma kana Allah mu'adhibahum kuma an yastaghfirun ya fara cikin fadalan Allah da rahmarsa za mu tashi farkon aya ta 34 faɗin Allah ta'ala وما لهم ألا يعذبهم a وهم يصدون عن المسجد الحرام وما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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم الله تبارك وتعالى يلا مغنى أكبر كافر مكة أبايا يرى مغنى كم يرى تبارك وتعالى da abu jahal ya yi cewa allahumma in kana hada huwa alhaqqa min indik famtir alaina hijaratan min as-sama'i aw utina bi adabin alim ya ubangiji idan wannan alqur'ani wannan addini gaskiya ne gare ka maimakon ya ce ya ubangiji ka shirye da wannan shine lafazin mu'min amma sai ce famtir alaina hijaratan min as-sama'i ya ubangiji kai mana zuwa na dutse daga sama a waitina bi adabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai rabi ka ga wannan ta'annati shi Allah kullum abin da ake riko a gare shi ne shirya ya ubangiji ka shirya da mu ka dora mu akan tafarki madaidaici shi sa za ka kullum sai ka faɗa su goma sha bakwai ko da baka yi nafila ba sai ka ce ihdina sirata mustaqim ya ubangiji ka shirya da mu tafarki madaidaici sirata ladina an'amta alaihim ya ubangiji tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su su za ka shirya da mu suwaye Allah ya nufa gare su ya faɗi su suratul nisa min annabiyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa to Allah madauki sarki yace Allah ba wato bai Allah bai kasance zai musu azaba ba alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah yace Allah bai kasance bai azabtar da su ba alhali suna istighfari zaman annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma yakan ana aiwa al'umman nan azaba ta istisani ma'ana ta ke su gaba ɗaya a kashe su a gaba da labarinsu sannan haka idan al'umma suna istighfar to lalle Allah madaukin sarki kan yi musu jinkiri to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma lahum an la yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'an al-masjid al-haram me zai hana Allah madaukin sarki ya musu azaba me zai hana Allah ya musu azaba alhali suna toshe mutane daga masallacin harami sa hana su zuwa su rubutawa wa makanu auliya kuma ba su kasance masoyansa ba in awliya illa muttaqun kadai masoyansa waɗanda aka sani su ne masoyansa ba wasu bane masoyansa illa muttaquna face waɗanda suke jin tsoron Allah walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawa su sani Allah ce wa ma kana ma inda albayti illa bukaan wa tasdiya sallar su a ɗakin harami ba ta kasance ba face muka'an fito wa tasdiya da kuma tafi Allah ce zuqul adab ku dan azaba bima kuntum takfuruna da abin da kasance kuna wato kuna yi da kafirci kuna kafirci idan mun kalli wannan ayi guda biyu aya ta farko Allah yana ba mu labari cewa me yasa ba zai yi wa kafirai azaba ba bayan sun cancance ta asali azaba ba ta same su bane saboda albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi kuma saboda sun kasance suna yin mai sun kasance suna yin istighfar amma da ya zama babu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ya riga ya tafi zuwa madina ya kasance kuma sauran mummine ma sun fita daga cikin su sun yi hijira ba masu yin istighfari to wannan babu abin da zai hana Allah ya musu azaba shi yasa zaga a yakin badar Allah madaukin sarki ya sa an kashe wasu ya ba musulmai da sara sun kashe wasu bayan sun kashe wasu an ɗebi waɗansu a matsayin ribar yaƙi an samu ɗan tafi da waɗansu a matsayin ribar yaƙi har ma Allah ya ce humul ladina kafaru wa ma'anin 'anil masjidil haram wal hadi ma kufa an yabluga mahinda walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat to ba dan waɗannan mu'mine maza da mu'mine mata da suke istighfar ba da Allah ya yi azaba amma tunda mu'mine maza da mata suke yi hijira to a lokacin kuma sai azaba ta biyo baya idan kun kalli wannan azaba da Allah yake nufi malamai sun yi magana guda biyu akan ta wasu daga cikin malamai suka ce azaba ta farko wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wannan azaba ta farko da Allah ya ce ba zai yi shi azaba ta istiksari a tuge mutane gaba daya a halakar da su wanda an yi waɗannan waɗansu al'ummar irin wannan an yi wata al'ummar wannan an halakar da ita gaba daya karanta cikin suratul ankabut a cikin suratul ankabut Allah ya ba mu labari na annabawa da yawa da al'ummarsu Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم Fa an إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين kaga wannan an gama da su aka zo kissa annabi ibrahim bayan allah ya gama ibrahim idh kawai liqaumihi ittaqullaha wa ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فافتروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون بعد الله بام الأبان عند إبراهيم sai Allah ya je ba mu labarin fa'amana da hudu Allah sai ba mu labarin annabi ta kashi kisa annabi Ibrahim fa amana da hudud bayan Allah ya ba mu wannan labari sai kuma cin gaba Allah ya ci wa lutan bayan Allah ya ba mu labarin annabi lut sai Allah ya ba mu labarin annabi shu'aib wa ila madiyana akhakum shu'aiba fa kana ya qawmi ibudullaha wa tujil yawm al-akhir <coughs> wa la ta'fu fil ardi mufsidin fa kadzabu bayan sun karyata tashi. sai kuma Allah daga nan ya tafi wa adan wa thabuda wa kad tabayyana lakum min masakinihim وزين لكم الشيطان أعمالكم فصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين daga nan Allah ya tafi wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'a musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma bayan da Allah ya faɗa wannan annabawa sai ya ce a kullan akhazna bi kowanne daga cikin mun kaba shi da zalubin sa fa minhum man wa wa ومنهم من أدركنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون kaga wannan Allah ya yadda halakar da su yace daga cikin su akwai wanda aka halakar da su ta iska da jifa na tsakon ma'ana tsakon kwari su aka halakar da wannan al'umma akwai wanda aka halakar da su da iska akwai wanda aka rubuta su cikin ƙasa akwai kuma wanda aka dilbe da su a cikin ruwa kuma Allah ya ce da dai Allah bai kasance ya lalace su ba sai su suke zalunce kansu irin wannan azaba darka ke mutane gaba ɗaya to ita ce ta farko kuma ba za a yi wannan abin ba amma azaba ta biyu ita ce azaba ta takobi wanda wannan shi ne ya shafi kafaran Qurayshawa a Makka a yakin Badar saboda me a cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin su mu'minan da suke cikin istighfar sun kore su koma Madina da haka sai ya shirye su kuma suka fito yakin badar daga nan sai aka yi nasara akan su Allah ya azabtar da su wasu daga cikin malamai suka ce a azaba da ake nufi anan shine azabar duniya a ayar farko a aya ta biyu kuma ana nufin azabar lahira da haka me zai hana Allah yi musu azaba a ranar alkiyama wa kum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna toshewa daga hanyar Allah su hana mutane zuwa ɗakin Allah su bautatawa Allah in dai mutum zai wannan bai sa Allah ba zai azabtar da shi ba wa ma kanu awliya da dai ba zama masoyansa ba shiwa wanda malamai sun malamai suka ce abin da yake nufi zama maso cikakkun masoya Allah wasu kuma suka ce a ba su zama cikakkun masoya masallacin na harbi ba ɗakin Allah ne saboda alhassan albasari kamar yadda yake cikin tafsirin ma'alikut tanzil yake cewa kana al-mushrikuna yaqulu mushrikai sun kasance suna faɗi nahnu awliya'ul masjidil harami mu ne masoyan masallacin haram shine sai Allah ya musu radda yace wa ma kanu awliya da dai ba su taba kasancewa masoyan masallacin haram su a masoyan sa bane me yasa suka zama masoyin sa ba saboda ba su da imani ba mai alaka da wannan masallaci sai wanda yake da alaka da da imani muna gane ha shine wa makanu auliya in auliya'uhu illa almuttaqun kadai masoyan Allah kadai cikakkun masoyan Allah cikakkun masoyan masallacin harami sune masu jin tsoron Allah subhanahu wataala muna gane shi yasa inganta daga Abdullahi dan Amr dan ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato lalle iyalin wani ba masoyana ne. ma waliyallah wa salihul mu'minin kadai waliyaina sune wato Allah tabaraka wa ta'ala da kuma salihan mu'minai waɗannan su ne in dai kana so ka zama waliyin Allah to sai ka zama wato sai ka zama shi sa da salama ya ce shi masoyansa Sune ne masoyan Allah masoyan mumini idan mun kalla hadisin da al-Imam bukhari ya fitar a cikin littafin al-Adab al daga ta hanyar Muhammad ibn Amru, daga Abisalama daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa inna awliya'i yawmal qiyamati al-muttaqun lallai masoyana a ranar alkiyama su ne masu tsoron Allah masoyin manzon Allah ko masoyin Allah to da haka wanda Allah tabaraka wata'ala yake so shine mai jin sa. wanda yake da alaka da masallacin harami shine mai jin tsoron Allah shi sa Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin hum khalidun Allah ya ce baya kamata ga mushrikai ce za su raye ɗakin Allah masallacin Allah alhali suna yin shaida akan cewa su din nan suna shaida wa kansu da kafirci su kafirai Allah ya ce waɗannan su ne ayyukansu suka ɓaci sannan a cikin wutar jahannama za su dawwama sai ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin kada wanda suke da alaka da masallacin harami su je su raya su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira sannan suka tsaye da sallah suka bayar da zakka sannan ba su jin tsoron kowa ba su ganin girman kowa sai Allah tabbas masu irin wannan sifa za su kasance daga cikin bayan Allah shirye da haka wannan shine ma'anar wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illa almuttaqun idan kana so ka zama daga cikin waliyan Allah to sai ka zama kana da jin tsoron Allah shi yasa yace ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wala hum yahzanun yace ku saurara lalle waliyan Allah su babu tsoro a gare su babu damuwa Allah da kansa yace alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suke da imani kuma suke tsoron Allah in kana so ka zama masoyin Allah ka yi imani ka ji tsoron Allah in kana da imani kana da jin tsoron Allah me jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi Allah ya ce kai kai Allah ya ce ka bari ka bari shi da jin tsoron Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jin tsoron Allah manzala shi fi kowa jin tsoron Allah duk wani mai jin tsoron Allah manzala sallama shi ne sa. me yasa annabi sallama ya zama ya fi kowa jin tsoron Allah saboda Aisha ya tambayi Aisha game da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kana ko qur'an ɗabi'un manzan Allah gaba ɗaya ne alqur'ani da Allah ya ce wala taqrabu zina annabi bai kusance ta ba da ya ce wala taqrabu mal yatim annabi bai kusanta da Allah ya ce wala taqtulu auladakum min iblaqin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai kusanci wannan ba duk abin da Allah ya hana to manzan Allah bai yi ba sannan duk abin da Allah ya ce to manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam kaga abinda Allah ya hada da yi ba kaga ijtinabun nawahi ke duk abinda Allah ya ce yayi yayi kaga wannan imtisalul awamir ke to da wannan ne ake jin tsoron Allah da wannan ne ake samun kima da daraja a gurin Allah shi yasa yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Allah ya ce ya ku mutane mu muka halice ku maza da mata muka san ya ku gari gari yanki yanki kabila kabila dan ku fahimci mu amma kuna so gane waye ya fa gurin Allah inna akramakum indallah lalle wanda fi kima da daraja a gurin Allah atqakum shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah ma'ana shine wanda ya fi kowa santa haram kuma ya fi kowa wato aikata abin da yake shi Allah ya halatta ko Allah ya umarni a to kagan kana so kai kima kai daraja a gurin Allah shine sai da takawa shi yasa hatta addinin musulunci aboki ma Allah baya so kai sai da mai takawa shi yasa aka ce abokan juna ko ba badaɗan juna ranar alkiyama za su zama ƙiyan juna sai wanda suka rayu akan jin tsoron Allah al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masoyin juna a ranar alkiyama duk da muke juna ne sai wanda suka rayu akan tsoron Allah abokin da in za ka yi ba daidai ba ya hana ka in za ka yi abin daidai ya taya ka ku yi tare wannan shine mutumin da za ka zauna da shi amma in ka zauna da aboki wanda ba mai tsoron Allah ba to ranar alkiyama za ka yi nadamar alaƙa da shi sai ka yi nadama wa yau mai abdu zalimu ala yadayhi ya kula ya laita nittakhistu rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da izja'ani wa kana shaytanu lil insani qasula zaka yi nadamar ya akai kai abuta da wani me alaka karshe kai alakar da ma tafarkin annabi ka bi ka rabu da shi zaka zo kai nadama ka ce da ma ban riƙi wani a matsayin badade na ba a matsayin abokina ba saboda me laqad adallani 'ani dhikri ba'da izja'ani ya kawar da ni daga ambaton Allah alqur'ani daga hanyar Allah daga addinin Allah bayan ya Allah ta ce dama wato shaidan ya kasance mai tamar mai tamar da dan adam da haka dan uwa duk wanda za ka yi mu'amala da shi zai mai tsoron Allah duk wanda za ku yi alaka da shi kar kai alaka da abokin da za ku je ku ringa hada baki kuna aikata ba daidai ba a'a kai abota da mutumin da zin ya ga za ka yi ba daidai ba zai hana ka in ya ka taƙaita akan daidai zai sa kai irin wannan su ne abokan da ya kamata a ce an yi mu'amala da su Allah ya ce walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawan su san haka ba bin san cewa kadai waɗanda suke masoya a gurin Allah su ne masu jin tsoron Allah amma duk iliminka duk wato duk iliminka duk dukiyarka duk wani matsayi da kake takama da shi idan ya zama cewa baka jin tsoron Allah kana aikata abin da ga dama to la babu don Allah da shi Allah baya ba wai irin dan adam bane da zai ce yana son wannan baya son wannan a'a shi Allah in kana so ya so ka shine ka so shi ka yi abin da yake so wannan ko da duk dangin ku gaba ɗaya arna ne to kai sai Allah ya so ka idan ku duk dangin ka annabawa ne kai kuma kai kafirci ka saba Allah sai Allah ya saka wuta Allah ta'ala ya tare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديعا عبد الله بن عباس da Al-Hassan al sun fassara muka'an da as shine fito sun fassara tasdiya da kuma at-tasfiqu shine tafi Abdullahi dan Abbas yake cewa su kafirai sun kasance suna zuwa ɗakin Allah su ringa yin dawafi sarara kuma suna cikin wannan tafin a suna cikin wannan dawafin za ga suna suna fito suna tafi wanda su suna ganin bautar Allah suke yi a haka to shine Allah ya tabbatar musu da cewa a'a ba bautar Allah suke yi ba ba bautar Allah suke yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma kana salatu ma inda albayti illa buka'an wa tasdiya muna gane shi sa aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa sun kasance suna shimfiɗa makuncinsu a wani lokacin a ƙasa ɗan sun shimfiɗa a ƙasa kuma a daidai wani lokacin suna tafi suna yin fito wani daga cikin malaman tafsiri suka ce e ko da suna yin wannan amma dalilin da yasa suke yin wannan suna yin sa ne a lokacin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi yake karatu qur'ani sai su ringa fito suna tafi dan su hada mutane su ji wannan sakon na alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'an wal fihi la'annakum tadlun ma'ana su ringa jefa yasassun magana cikin qur'ani ta yadda mutane ba za su ma'ana in suna fito suna shewa suna tafi kaga mutane ba za su ji mai qur'ani yake cewa balle har wato su iya fahimtar sabon da ke cin alkur'ani kuma za ga masallacin yan bid'a da yawa in dai kuka yi makautaka da su a unguwar za ga lokacin da kuke yin karatun bulugul mara ko umdatul akam ko kitabut tauhid ko kashfu shubhat ko wani daga cikin littafai na sunna to a lokacin za su sarka kure muku radio suna sa muku zikiri suna ihu wai ba ka san wannan wannan zikirin ba lada saboda asalin niyyar shine ne kar a bari a ji abin da kuke karantarwa kar a bari ku ji abin da kuke karantarwa sai a yi muku ihu dalili duk inda ga za a karantar a sunna abin da ya karanta mutane shine qur'ani da hadisi shi kuma qur'ani da hadisi daɗi gare su kuma qur'ani da hadisi hujja karara suke fitowa da haka ba za a barka ka ji hujjar ba ba za a barka ka ji dalilin ba sai a zo a ringa jefan ma yasassun maganganu a ringa ma fito a ringa ma tafi a ringa sama a ƙure ma speaker ɗin a amma duk wanda ba zai hana a fahimci gaskiya ba to wannan su ma suna yi ne kamar yadda wasu malaman shi suka faɗa cewa suna yin wannan fitan ne da tafi a ɗakin Allah dan kar mutane su ji abin da manzala sallama yake karantarwa na alƙur'ani shine wa kana salatu ma inda albayti illa muka'an wa tasdiya sai Allah ya ce kula adaba ku dandana adaba bima kuntum takfuruna da abin da sance kuna ba da kafircin da sance kuna yi da haka wanda daga cikin malaman tafsiri ana kiransa abdahak yake cewa abin da ake nufi da na azaba saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci yace huwa ma asabakum yawma badrin min al-qatl was-sabi wannan shine abin da ya same su a ranar yakin badar an kashe wadansu an kama wadansu a matsayin ribar yaki a kashe wasu a kama wasu a cikin ribar yaƙi kuma ibnu jarir ta tabar yace wannan tafsiri ne mai kyau ma'ana wannan azabar sun sami cikin da tin aina sun sami cikin a duniya ne da aka je yaƙin bada, aka ɗanɗana musu kuda ma'ana mun yi bayanin yaƙin bada a baya al'umma ɗan kaɗan ce in jaya kan al'umma mai yawa to wannan ne abin da ya sami su a yaƙin bada? kuma duk inda ka samu musulmi su ne da rinjaye ku dai abin da ake so shi ne ku yi abin da ya kamata abin da ake so shi ne ku bi abin da Allah yake so ku yi wa Allah daidai shi kuma Allah zai ƙara sa muku sauran al'amura Allah ta'ala ya shirya da ku sai Allah ta'ala ya ce إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون nam Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle waɗanda suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu mana suna kashe dukiyarsu liyasuddu an sabilillah dan su toshe mutane daga bin hanyar Allah mana suna kashe dukiyarsu dan su hana bin hanyar Allah Allah ya ce fasayunfiqunaha da sannu za su gama kashe dukiyar tasu thumma takunu alaihim hasa sannan wannan dukiyar da ciyar wadda suka yi kasance na dama a gare su mai lamuna sannan kuma a rinjaye su Allah ya ce na kafa. waɗanda suka kafirta ila jahannama yusharu lallai zuwa wutar jahannama za a wato tashe su a tara su a cikin wutar jahannama liyamiza Allah al-khabitha Allah ya ba su wannan dama ne ta su yake ku Allah ya ba wannan dama ne ta su kashe dukiyar su liyamiza Allah al-khabitha dan Allah ya rabe tsakanin al-khabitha mummuna min at-tayyib daga tsarkakakki wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala kuma Allah zai sanya wannan mummuna sashin sa akan fayar kuma jami'an sai Allah ya haɗa su tattara su gaba ɗaya fayar ja'alahu fi jahannan, sai ya sanya su a cikin wutar jahannama ula'ika humul khasirun waɗannan su ne wanda suke cikakkun asara Muhammad ibn Ishaq ya wato ta magana daga Suhri da Muhammad ibn Yahya da Asim ibn Umar ibn Qatada da Hussein ibn Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'd ibn Ma'az suke cewa ranar da aka yi yakin Badar ranar da aka yi yakin Badar ya zanto cewa kafirai sun dawo gida da asara Abu Sufyan ba ya dawo sai Abdullahi ibn Abi Rabi'a da Ikrima ibn Abi Jahl da Safwan ibn Umayya da wasu mazaje daga cikin kwarin shawa da waɗansu iyayensu an kashe su ko sun yi asarar dukiyarsu sai suka zubar abu sufiyan suka ce da abu sufiyan a ah, mun je wannan yaƙi na badar bayan mun je wannan yaƙi na badar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kashe mana al'umma ya kama mana wasu a cikin ribar yaƙi da aka ku taimaka mana da dukiyar da za mu haɗu mu je mu kare a ƙasa la'alla ma ramu abin da ya mana a wannan yaƙi na bada to shi ne sai Allah ya saukar da aya cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuqlabu wanda ya cikin malaman tafsiri suna cewa dalilin wannan magana shi ne abin da wasu daga cikin malaman tafsiri ke ambata kamar irin mujahid da katada da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar nazalat fi abi sufyan wannan ayar ta sauka ne dai akan abu sufyan kamar wannan wancan bayani amma wannan dukiyar da ya ciyar ne a yakin uhud ita ake magana kaga wasu malaman sun ce badar wasu sun ce uhud kuma kalli magana kamar babu karu da juna saboda bayan an gama yakin badar ne suka je suka ce a ba su dukiya da su je su yake shi kaga guda yaki za a ce kenan ne hutu to wannan kuma an ce sun kusa da dukiyar da yakin hutu shi sa malaman tafsiri suke cewa ai akwai ka'ida a gurin malamai al'ibratu bi umumin lafti lafi khususi sab cewa abin da ake lura da shi a cikin nassi shine wato duk abin da nasin ya shafa ya shiga ciki ba ya sababin ba ko da wannan ya shafi bada ko ya shafi uku. to amma ayar amma ce ga dukkan wani lokaci da kafirai za su ringa ciyar da su don su lalata addini to Allah ke sarki ba zai taimake su ba sai sun yi asara sun yi nadama muna gane shi ne ma'anar innal na kafa lalle waɗanda suka kafirta na abuwa suna ciyar da dukiyoyinsu me yasa suke ciyarwa shi ne yasuddu an sabilillah dan su toshe mutane daga bin hanyar Allah dan kar a fahimci addinin gaskiya shi sa da turawa aka suke mana su bude gidan talabishin a garin su ringa kashe makudan kuɗi ana sa muku mutane suna muku program da za su lalata muku tarbiyya sannan kuma sai ɗan bokon da ba su fahimci addini ba su suna goyon bayan wannan yana faruwa wasu kuma za a kalli waɗansu mutane a matsayin su ɗan rawa ko ƴan fim ka gana ta promoting su ana ba su kuɗi ana kai su kasashen waje ana ba su mutunci to amma su kuma saboda rashin tarbiyya da rashin tunanin makoma sai mutum ya karba ya je ya dinga yin abin da yake so kuma na tabbatar idan za a kalli social media ka san cewa wannan yana tabbata ka ga yarinya da ba komai ba ka san su ba ta gama ba sai dai ka tana yawo tsakanin America da Ingila da India a ina take samun kuɗin mahaifinta wakila a haya yake kuma gidan su ne gidan kasa ne ko kuma na bulo ne a ba plaska Kasa ta kana gidan wannan kasa a talauci kawai irin da kyan na sha ya kuma kira haka ma amma sai ka tafi motar miliyan talatin sai ka ciwo ingila yau a kaza yau a kaza wata abin da ake so shine a wata shida ko a shekara ta yi wani abu na tsiraici shi za ga akwai yanayin fm da ta yi wani ta taɓa sa wata sutura ta yi tsiraici wanda daga ƙarshe sai da aka samu wani arbi a ƙarƙashin comment ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su waɗancan buƙatar su ta biya irin wani abu ne suke faruwa wasu abu ya su zo su dinga yaɗa alfashi a cikin al'umma wasu su yaɗa duwaɗi wasu su yaɗa mace nemi mace wasu su yaɗa kaza wasu su yaɗa kaza wasu su yaɗa kaza duk wannan dukiya ake bayarwa akwai lokaci da muka tattaba tattaunawa da wasu masu irin wannan harkokin da fina wallahi sun gaya ma wani abu kai kana kallo ka cewa su wani da suke yin abu kaza tabbas akwai wani force a bayan su da yasa suke yin wannan to da haka al'ummar haka ake ta kai tsaye shi sa za social media ba wani abu da kake tunanin ake jin kunyar nuna shi me ake so wannan ya shiga cikin al'umma al'umma ta ƙara lalace bari na misali da wani abu ɗaya da za a gani da matan al'umman akan ba su kalli namiji ta ce bai tana son sa sai dai mutuwa za ta da ƙaunarsa ko dai ya zo da kansa ko kuma ta haƙura da shi ta auri wanda ba ta so amma na san da yawa ba nan gudu musamman wanda shekarunsu su wuce daga arba'in zuwa ƙasa ba wani idan aka ce a lissafa mai yan matan da suka tinkare shi ko ta hanyar waya ko ta hanyar sako cewa suna son sa bai san iyakar su to duk irin wannan kunyar ake so ita kuma mace in dai babu kunya a tare da ita an gaba <clears throat> duk wani ana ce dukiya da kai wannan hatta kwallon kafa ana kashe kuɗi don a promoting kwallon kafa a ɗauke wata sama daga kan ƙur'ani a ɗauke su da kan karatu boko a kai su su je su su kwallon kafa to shi kuma illa irin wannan sai lokaci ya kware ba kuma sai su janye da garin sai su ɗauko wani illar wannan ke, me zai sa rayuwar ta tafi daidai da daidai shi ne ka tsaya akan gaskiya da gaskiya ka yi addini na gaskiya da gaskiya to su ka da suke ciyar da wannan dukiyar dan su toshe mutane daga hanyar Allah Allah ce fasa yufi kuna da sannu za su kashe wannan dukiyar tasu wajen wato rusa addinin musulunci amma duk da haka sun kuno a alaihim hasratan sun mai gulab sannan sai wannan ciyarwar da suka yi don su lalata addini sai ta musu nadama saboda mai saboda addini bai ji baya ba dan yanzu yana gurin da ake yawan karɓar addinin musulunci shi ne turai hmm. ka gana karɓar addini inda baka taɓa tunanin za ka ko wanda baka tunanin zai karɓi musulunci ga ya ba hatta a nan gida Najeriya za ka yi mamaki yadda wato ake karɓar musulunci na kan mamaki saboda shi shirya tana hannun wa tana hannun Allah ko mu abin da muke so ake so dama mu yi imani mu yi iya kokarin mu kullaha mustafatu in muka yi gwargwadon ikon sauran abubuwan sai Allah ya karsa mu akan kare wa ma'a mai tudramai walakin Allah rama lokacin da kai jifan nan ba kai ba Allah ne sai ga Allah ya shigo cikin labarin kun yi abin da zai ba ku mamaki yanzu ka kalli da awar sunna ta yadda za ka gane Allah ne yake sa abu ci kalli da awar sunna da yan misalin Najeriya gaba ɗaya ba su kai ɗari ba ba su fi ishirin ba a kwacin musu aure a tashe su gidan a jefe su fadan mai tatsi ne zuwa aka ce gidan tatsi ne da aka kashe su haka suke rayuwa a cikin al'umma kamar mujiya kamar mujiya suke rayuwa a cikin al'umma kuma a lokacin ba ba karatu sosai amma a wannan kadamin Allah ya rike ciyar da sunnan gaba ya rike ciyar da sunnan gaba ya rike ciyar da sunnan gaba yanzu kalle da sunna ta zama saboda Allah ne yake yi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون waɗanda suka kafirta wato za a tashe a tara su a cikin wutar jahannama malami ce wannan aiki na su da zai musu nadama saboda sun ba za su iya bushe Allah ba za su iya da kalmar saboda me wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafin. Allah zai cika hasken saboda kafin ba sa so sannan Allah shi ne mai taimakon addininsa shi ne mai daga kalmarsa to da ga Allah shi ne zai sa a nasa to sai Allah ce bi yabi sallahu khabitha min al tayyib ma'ana Allah ya ba su wannan damar da ta siyaki ta su ciyar da dukiyarsu saboda Allah ya bambance tsakanin mummuna da mai abdullahi na abbas zuke cewa faman yaza an sa'adatu min ahli Shaka. sai Allah ya mace yan wuta da yin aljanna wanda suke yaƙi dan daga kafirci yan wuta an musu ba ba su mutu wanda kuma suke yaƙi dan daga kalmar Allah su kuma wannan yan aljanna wannan ya cikin malaman tafsiri a suddi yake cewa yumayyizu al-mu'minu min al-kafir zai ce mu'mine da kafirai wannan haka da a gidan duniya wanda yake wancan da kafiri wanda yake nafa mu'mini wannan duka a gidan duniya kenan wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan bambanci ba za a yi shi ne a ranar alkiyama za a yi shi ne a ranar alkiyama ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينكم kaga za mu ce tsakanin mushrikai da mu'mini akan ka'idar wamtazu yawma ayyuhal mujrimun wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdatin yuhdarun wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adabi muhdarun a ranar alkiyama za a bambanci wanda suke kafirai wanda suke imani suke aiki na gari suna cikin dausayi suna murna suna jin amma waɗanda suka ƙaryata suka kafirce suka ƙaryata ranar alkiyama to wannan za a halartar da su ne zuwa ga ba kaga an bambace tsakanin Alkabifa da kuma at Alkabifa suna wutar jahannama at suna ina suna aljanna kaga wannan alakira kuma aka mutalu da yawma da mujrimun kaga wannan alakira muna gane shi sa Allah ce makana da li da mu'minina ala ma kuntu alai hatta yabiza al-khabitha hatta yabiza al-khabitha min al-tayyib haka Allah zai ringa yin sai ya bambance tsakanin mummuna da kyakkyawa haka Allah zai ringa jarfa a gane mummuna a gane kyakkyawa duk wanda shi ko Allah ba san kai yake ba duk wanda ya imani da gaskiya yake aiki na garshi ne na to suma an ba su damar su wannan yakin ne dan Allah ya bambance mummuna daga mai daga kyakkyawa muna gane a wani lokacin Allah jarabawa yake kamar yadda na faɗa ta hanyar jarabawa ake gane mummuna da kyakkyawa ma'ana mutumin kirki da ba da kirki shi sa Allah ce alif la mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce alim dan jami'a yace a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanu shin mutane suna tsammanin kawai sai suke ce su imani kawai ba tare da an fitile su an jarrabe su ba sai Allah ya jarraba li yamina al khabitha min at tayyib Allah ya ce wani kad fatanna alladhina min qablihim mutane suka zo kafin su mun jarrabe su me yasa muka zama muka jarrabe su ai da liyamin Allah al-khabitha min at-tayyib muna gane dan Allah mu dauki sarki bambance mummuna da mai shine fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fi imanihim wa la ya'lamanna al-kadhibina fi imanihim sai Allah ya wannan jarba yanzu idan muka kalli hadisin muslim bari ni samarin sa a takaice hadisin ashabul hudud ai mutum ne yake tsafi a fada sai sai sai tsufa sai ce a bayan da wanda zai koyawa saboda idan ya gaza wannan ya daga cigaba aka samu wani yaro aka tura shi malamin gane nan ya zo sai ya ga bai wa'azi sai ya tsaya ya wa'azi sai ya tsaya ya ji ya je gurin ya je kuma ya ji gurin bai wata rana ya ce kai yau sai na gane kuma ya nemi wallahi in ya tsaya gurin biyu ko dai lantin gida ko lantin gurin mutum da ƙarshe da mutumin ya ba shi shawara in kai lantin zuwa gurin mai tsafi ka ce a gida ka tsare in kai lantin komawa gida ka ce mai tsafi ya tsare ana cikin wannan wata rana yaro ya taho zai je wajen koyon sabi kawai sai ya ga wata dabba ta tare hanya ta hana kowa wucewa yaron ya ce yau zan gane tsakanin mai tsafi da malami waye mai gaskiya da aka yi ɗauko dutse ya ce ya Allah in dai al'amarin malami shi ne gaskiya ya Allah ka kashe wannan dabbar da wannan dusan musa ne sa ma hannu ina jefa ta mutu ya bai ci da ya je ba malam labari malam ya ce to ai ka bi ni karama <laughs> ka san ne gaskiya dalibi na iya malami karama Dalibi na iya taso ya malami ilimi amma wajen yin bidiyo kullum kai mabiyi ne su ne kaɗai malamai da ake su ma malamai saboda tsabagen sa kai sai ka tausayin siyasa kasan nan siyasa shi ne gwamna dan sai kwamishina babban yara sai sanato haka da sanin tafiya da ka san wannan kullum shi malami ne kullum shi malami ne tun baban ka yana muridinsa har kai ma yanzu gaje kai ma ka zama muridin ɗansa muna gane da haka ya ce amma an ba an tobe ka karka nuna karka nuna to haka dai yaro da rana har ya samu wani dan fada sarki makawa ya ce kada ka yi imani da Allah maka addu'a ka warki ya imani da Allah mai addu'a kawai da wani to na shi ne fasa mai yana zuwa majalisa sarki gan shi ya ce marar da ilaika basara ba ya dawo da gidanka ya ce rabbi wa rabbuk Allah ya ce ubangiji na ubangijinka Allah shi dawo da yace awalaka rabbun gairi shin kana da wani ubangiji ma ba ni ba yace kwarai ba shi ne wanda da wannan gidan daga nan sai a zama ta biyu baya me yasa za a zama saboda ya ce ya nuna matsafi to duk wanda aka halakar da su bayan halakar da su aka za a halakar da yaro aka ce sai sun je ƙarshen dutse mai tsini su hurgo yana wanda aka yi aka su dawo ana tafiya a hausa mai ce Allah ne mai mashi ya ta, yi mun maganin su da abin da kaga dama daga nan Allah ya maganin su kawai dutsen ya girgiza ya faɗo su daga suka faɗo suka mutu ya koma majalisar sarki sarki ce na abokanka da aika mutu mutane ya ce ka fani hibbon yi Allah ta baraka Allah ya yi maganin su sai aka ƙara ɗebo wasu aka ce ku je sai ku je tsakiyar teku tun da wannan bai yi ba sai ku je shi a ce. ana zuwa tsakiyar teku ya ce Allahu mafilihim bi mashin ya ubangiji yi min yi mun maganin su da abin da kaga dama wannan jirgin ruwan girgiza ta suka faɗa tsakiyar ruwa suka lebe yaro ya dawo sarki ce ina mutanen ka ya ce ai Allah ya maganin su ya ce ranka da ba za ka ba ka iya kashe ba sai dai a cikin kwarɓen nan wannan a cikin jakata ta kibiya ka ɗauki kibiya ka sa a cikin kwalina ka tara mutane ka ɗaure ni a guri kaza ka harbe ni amma za ka harbe ni ka ce bismillahi rabbil gulam haka aka ya ce bismillahi rabbil gulam da ya ɗauko kibiyar ya sa ya ce bismillahi rabbil gulam kawai sai ya harbe ya ma'ana da kibiyar sai ya rubutu to su kuma mutanen da aka tara sun san an yi muhawala an yi attempt da yawa akan lallai a kashe wannan yaro amma yaro da mutu ba amma yanzu ana cewa bismillah rabbul guda kawai ga yaro ya mutu kawai da haka mutanen gurin gaba ɗaya suka ce amanna bi rabbil guda suka ce mun yi imani da ubangijin yaro to daga nan fa sarki hankalin sai tashi a yanzu da kuma kun musulun kafurta sai sa aka haka rami aka kunna wuta ya ce duk wanda bai imani ba a jefa shi kaga su ma imani da suka yi gajara ba a ta ya yi zallahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambance tsakanin wato mummuna da kyakkyawa tunda dai sun ce sun yi imani a hasiban nasu an yutraku an a amanna wa hum la yuftanu yanzu a yanzu ya ga kan da jefa su suka yi gagarin da jefa su aka rinka jefa su har da ƙarshe wata mata ta zo da jinjirin ta kasan uwa wajen sa har ta yi za su faɗa rama sai ta dawo da baya saboda jimawan ɗakin ba wajen ba ce imani ba a ranar da jin jibi ba ba ba ta batun ya yi magana ba sai ranar sai ya ce mace isbiri ya Allah fa inna ni ala haqqi أن yace ki ya hakuri ki jure ma ki ka fa domin ke kina kan gaskiya shine Allah ya ce kutila ashabu waqut annar ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود سيتي وما نفعل منهم أقول لك إسكيوس إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد شي ساعتين أنا كان من يحكي سيارة وكذا بقى za a cutar da kai da baki ta fuskar jaki ta fuskar cin أ ta fuskar tsoka duk na yawan wannan in ma abu ya zafi za a amfani da kokarin a saboda shi kullum wanda bai da gaskiya gani in na kashewa da shi kenan bai san cewa in ya kashewa da kuma ire-iren sa ne za su taso kuma su kuma tsawara su to da haka Allah shi wani sa'in Allah ya ga bambance tsakanin mummuna da kyakkyawar hanyar mai ta Allah ya yi hatta wanda rayuwar muke ciki da ake rabawa ce jarabawa ce mutane suna da yawan mutum da za su ci sa suna da sun magani kowa ya dan bai ba sai dai kan da Allah ya kafa ga su jarabawa ce da ba abin da zai samu yayi wanda jarabawa su ko ba ba mai ce ce fa na tuba wani salati na salati sai Allah ya kai ba amma kuma zage zage da hayaniya ba isa ta hawa mu ne su tunda Allah ya karbi mutanen da su ne shugabanni amma su suka kowa ce sosai to mu ci gaba da yi wa Allah ya mu koma zuwa gare shi mu yi ta addu'a wannan shi ne kai kana da cikin at-tayyib amma kaje kana sabo kana sabo Allah kana da daga to kana da cikin al sau saboda haka jarabawa شيء على يمين الله خبيثا من الجنة. divorce shirki ubani na Allah ba shirki a zaba shi sa kana lafiya ba in dai kai foundation da yau a duniya na kai zai rika maka za ka yi za ka yi accumulating data wanda zai ishe shi lafiya aljanna amma ka zama tunkin amma dai kuma yake ce yana da wajen karatu shi ne ka sani tabbas wata rana za ka ko a wasu ko a nisa idan ta mutu ɗaya daga cikin gidajen da guda biyu za ta shiga ko dai ka shiga mutu ko ka shiga aljanna me zai sa ka shiga aljanna abu biyu ne shi ne imani da aiki ne wanda su ne kuma da Allah yake faɗa a ayoyi da dama إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون سبيلا وان ايمان لديك يشيل مكانك لا يكون بشيء كتير كشف الجنه أما سأقول من تسيئة كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده domin idan muka yi hadisi bukhari na shakka a kama hadisi wannan ya je yaki an samu ribar yaki a cikin ribar yaki da aka samu ko ta mata da take neman jaririnta ba ta gan shi ba da yake da jariri sai ta kama ta bashi abu sai ya kama duk inda ta sai ta kama ta bashi abu sai ya kama har ta je kan jaririnta ta makarkar shi ta bashi abu na sha zana ya kallata ya ce ta bai. shin kuna ganin wancan matar idan tana da dama da za ta je ta wuce ba za ta je mashi akwai wanda ya ce ta je ba ta wuce a gaba in dai tana da ikon da za ta hana ce shi ko za ta hana yadda za ta za ta kowa da jinjirinta kai kan jirgin ta za ta jiyo ma ta wuce ta rikin jinjirin kaga uwa ba ta je ɗanta a wuta kaga wannan tausayi da ke kan to sai da ke tsakanin bawa da Allah ya faɗa za a ci mutum ce gaggawa أرحم بعباده من هذه المرأة وولدها توسعين لك سكان باوى الله يا توسعين لك سكان وانا ما تردت تكر قوية يبقي أي أنا إنسان الجنة شي ساعة حديث مسلم مدرسة سلمان يتشعر حسين باوى وانا أي كيسا لك إشاء الجنة sahabai sai ce ko kai ne wani kin Allah ce ko ni sai idan Allah ya rinda dare da falalarsa da ramarsa in dai za imani ka da garkaba hanya abin da ka kasa Allah zai cike ma shi da falalarsa da ramarsa amma ka ke imani ka yi rayuwar da ka ga dama lura da ka mutu in ka gona amfani ba kar ka zabi kowa ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه